Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Jama'a masu sauraron studio Kalangu maza da mata barkamu da haka. barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na mahawarar studio Kalangu ta da malaman ma'ada da ke jagorantar wannan shiri na yau. mahawarar mu ta studio Kalangu ta kasance wani dandali na baiwa dukkan bangarorin al'umma damar tofa albarkacin bakin su kan abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasa da kuma kara kyautata zamantakewar al'ummar Nijar cikin murar juna da kuma girmama juna. Buhari Sido Kalangu za ta tattauna a yau kan batun kasafin kuɗin tafiyar da harkoki jauhi a ƙarƙashin jagorancin al'umma amfani da kuma talaka suke samu da kuma gudunmuwar da take baiwa gunduma menene kasafin kuɗin tafiyar da harkokin gunduma da jama'a yayin ne eh, kasafin kuɗin yake kuma don me ake yin shi wani alfanu ne ga gunduma yaya kuma al'ummomi suke cin muryarsa ku dukkan gundumomi suna da wannan tsarin kasafin kuɗi kuma dami-dami ya ƙunsa matakin tsarin sanya hannu kowa yana da riba ga tafiyar da mulkin yanki bisa tsarin demokradiyya dukkan waɗannan tambayoyi za mu yi ƙoƙarin ba da amsar su tare da bakin da muka gayyato muna tare a nan ɗakin magana na studio kalangu tare da malam alimamma tsohon magajin garin da'ir birni mai ta uku kuma malam iliyasu abubakar mamba na ƙungiyar tabbatar da ganin albarkatun ƙarƙashin ƙasa da ake tonowa sun amfana wa talakawa da ƙasa cikin adalci da kuma nazarin kasafin kuɗi cewa da rotabo malamai muna guda kan amsa wannan kira da kuka yi na studio kalangu. kamar yadda ni bayyana da su muhawara studio kalangu za ta kokarin kawo haske da gano muhimmancin kasafin kuɗi na tafiyar da harkokin gundumomi gwajin farko na irin wannan tsari an aiwatar da shi ne a shekarar 1989 a wani birnin porto alegre na kasar brazil gwaje-gwajen wannan tsari sun bazu tun wannan lokaci a ƙasashen turai afirka latin amurka da kuma amurka ta arewa malam ilyasu abubakar na iya mana bayani kan wannan tsari na bidije participative a turance wato kasafin kuɗi na halartar al'umma? eto eh na harko muna muku godiya da kuka gayyace mu e lalle abin da ake ce ma wannan kasari na kuɗi bidije participative tsari ne wanda ake yi a harka ta da milki na karamar gunduma abin da ake ce ma komin tsari ne wanda ake sawa ɗan ƙasa a gaba su ne 'yan ƙasa ne ke taruwa su ce ga bukatarsu su in suka ce ga buƙatar su kuma za su hiddo hanya salo yaya ne za a yi a cimma gurin wannan biyan bukatar wannan da suka ce ga ta yadda take mm. don ka tsari ne wanda ake aiki hannu da hannu tsakanin ma'ikanci da waɗanda yake jagoranta su kamar yadda bambancin shi da wancan da a da ma'ikanta su ne suke taruwa da sauran kummuka a cikin biro su yi tsari su ce ga bukatar su yanka komi da komi sai aka ce mm. a'a ai ya kamata a ce wanda za a yi dan shi an tambaye shi menene bukatar shi mm. daɗin duniya lokacin da ka so abu ka same shi mm. don wannan tsari na birje shi shine ke sa talaka ya samu abin da suke so lokacin da ya bukace shi kuma a fannonin da yake bukata a fannin da shike bukata don shi ne wannan tsari a dunkule kawai tsari ne wanda yake ba talaka inci ko izinin ya san yadda ake tahiyar da milki kuma ya shiga cikin tahiyar da milki na yau da kullum. To madala eh, malam Ali Mamman cikin wannan tsawon lokaci ne aka ake tsara shi wannan kasafin kuɗi kuma bisa wani tsawon wa'adi ne ake yin shi. Shi dai wa'adinsa shekara guda ne. In an yi birje yana fara aiki daga ɗaya da watan ɗaya na shekara eh, zuwa eh, kwana na ƙarshe na shekara. Wato kenan a takaice kwana uku da da sittin biyar yake aiki. Hmm. In yi wannan aikin ya ƙare. kuma shi za a shirya shi wato ana dubawa a san bara me aka yi me aka wa wannan unguwa me aka wa wannan ƙauye me aka wa wannan maraya da sauransu in an duba wannan yesu a lokacin sai a ce to yanzu bana me kuke so a yi za a zo a tara ku a tantamna a ce wannan misali ƙauyen mai sunan for example ƙauyen jemage mm. to kai ƙauyen jemage i eh, ina matsalolinku menene kuka yi so in yi so sai a samu a daidaita a ce to misali rijiya muke so a yi mu a guri kaza misali eh, wato muna so a yi mana eh, lakwal saboda yara sun taru eh, babu gidan karatu mm. misali mm. to wayannan abubuwa duka in an tantamna an tantamna an tantamna in yi so kuma sai a yi kasahin yaya kudin zai shigo wanda za a yi wannan aiki to kuma shi ma kudin sai a tantamna tare da mutane misali idan gari yana da mutum dubu to kace misali kowanne zai ba da jika biyu a shekara to ka gani ai kuɗi ne ba kaɗan ba to wannan kuɗin aka tara shi sai a yi wani abu da shi abin da ake nihi ya kasance abin za a tattaro kuɗin ya kasance jama'al wato karkaral sun san abin da za a yi da kuɗin kuma sun san yadda za a tattaro shi kuma suna lissahi da mutanen da suke karkaral suna iya ba da wannan dan abin da jangalin da za a ɗora musu kenan akan haka ake tahiyar mm. wato ana tahiya ne ba magabata ba kadai suke cewa ga abin da za a yi a'a wato kowane ƙauye sai an kiraye shi an kiraye mutanen shi a tantamuna tare da su in ta cance a je ƙauyen sai a je ƙauyen in ta tanci a je a babban garin nasu na wato ina nihin village wato a lokacin nan kuma sai a je a tantamuna hal hal a kama a kammala biljan an ah. kammala shi in yaso kuma a lokacin nan sai a tayar da shi eh, to kamar da kuka zayyana waɗannan ayyuka ganin ku shekara guda tana isa eh to ai shi wa'adin shi ne in shekara guda ta kare ya kare kenan kuma halin sai shekara ta gaba halin za a yi wani wato za a kai lokacin da za a yi ma na kasahi na shekara uku ko na shekara biyar mm. to amma yanzu da yake fara ne aka yi duka wato kasahin bai ba shekara biyar da aka fara shi wannan wanda ake cewa na wato jamulawa tare da jama'a mm. kuma na aiki da miyansu da yarda su wajen hudu kuɗin da kuma wajen aikata da za a yi. To tun da kun ɗauko batun kuɗi bari dawo kan Malam Ilyasu shin eh, ya ta ina ne waɗannan kuɗaɗe suke hitowa domin kafa wannan kasafin kuɗi? Kaman yanda duk kowane kasafin kuɗi yake tsari ne ake sai a ce a bana a fannin gyangali muna kyautata za mu samu miliyon kaza. A kyautacin karo muna tabbatar da za mu samu kaza a a wajen wasu abubuwa da kuɗi suke shigowa daban-daban duka za a lisahi a ceto to za su kama kaza mm. yanzu kuma akwai tallahi da gwamnati take badawa da yake zuwa ta cikin wannan kasafin kuɗi kuma akwai tallahi wanda mutane masu hannu da shuni kasashe masu hannu da shuni suke iya badawa don saboda a da wannan abu akwai kuma kama eh, waɗanda suke cikin eh, jahohi wanda ake beto uh, arziki na cikin ƙasa kama in eh, kuka ɗoka difa agadis da tilaberi da zandar akwai wani ɗan kaso da gwamnati take ba su cikin kuɗin da ake bituwa ta wannan abin abin da ake ta cikin kashi ɗari na wasu eh, wasu wasu eh, kakaro da ake amsuwa cikin kashi ɗari sai a ba su kashi goma sha biyar mm. don ka wannan kashin shi ma yana shigowa akwai kuma abu kama irin wannan da da ake ce ma gyara zamanka eh, responsibility social societal des entreprises kamfani ne wanda ya zo ya kahu a wuri don sabida mu'amalar shi ta daidai da mutanen da ke a wannan wurin mm. sai ya yi niyya ce to zan tallafa mutane don sabida su ga unhwanin zama na tare da mm. su ko su ga eh, kawai ba zuwa wasu bangarori eh, na na kawar ilimi da sauransu ko eh, kiwon lafiya ko kiwon lafiya ko ko su hidda kuɗi sun su ce ga wannan kuɗi yanzu cikin buƙatar da talaka suka hidda a sa a yi musu wannan mm. abin a yi musu wannan biyan bukata don ga a jimince yadda kuɗi suke shigowa ta wannan fanni ta haraka abin da yadda kasa eto eh malam almaman waɗanne ɓangarori ne suke halarta wajen kafa wannan kasafin kuɗi na jama'a eh, kamar wato konsai kin dai akwai shi tun ba mm. wanda ka sani tun wanda aka yi wato 2004 na'am eh, an yi 2004 an yi 2011 kenan akan haka wannan konsai kullum akwai shi amma ana yarjejeniya ne wato tare da mutanen karkarar wato don su kawo hannunsu su rika sa a ciki kuma wato su rika kawo gudun eh, ta kai da kawowa eh, kuma su kawo gudun masu ta wato bincike da gane aikin da ake yi musamman kuma wato gudun masu ta eh, wato ta kudi wannan kamar wannan wato na wajen wato albarkacin ƙasa wanda yake fitowa daga cikin kasa akwai dole kowace kwamin inda yan akwai cikin kasa misali ko petrol ne ko uranium ne ko kuma wani na'ura ne daban ya fito to dole wato gundumal eh, ina nihin komin ya kamata a cira mata wani abu mm. to a cikin abin da za a cira mata shi ma zai shigo cikin nan kuma a yi kasahin shi wato a takaice shi ne kasahin da za a yi duka na wato na kuɗi na shekarar wato eh, da aka ɗauka to zai kasance za a yi shi ne tare da mutanen karkarar eh, na farko eh kamar yadda aka ce in daga unguwar daga wato unguwa za a fara hal aje eh, babban gari ko kuma hal aje kwamin to in kuma daga kwamin za a fara a zo karshen ta dai dole sai ana kai ana kawowa duka tsawon tahiyar nan shekara guda na aikin nan da za a yi amma ana sa lokacin da za a rika haduwa shi kuma wannan konsai misali in ka ɗauka kwamitin ƙauye tana da konsayi goma sha ɗaya hmm. eh, eh, eh, wadda bata da mutane da yawa goma sha ɗayan nan a cikinsu akwai mayar a ciki to mayar kin wannan shi ke kula da kirawo mutane da tantamna tare da mutane da ayyuka gunduma ta je guri kaza ta je guri kaza ya kasance wato abin da ake nihi ya kasance duk abin da za a yi wanda ya dangantaka da wato kyautata rayuwar 'yan karkaral to ya kasance 'yan karkarar su ne suka tsamo shi a cikin abubuwan da suke da kuma ana hin cewar wannan shine na gaugawa wannan shine na gaugawa na ɗaya wannan shine na biyu da sauransu don saboda ya kasance sun samu biyan bukatar su akan lokacin da suke bukata shi ma lokacin nan wato tun kafin a yi shi ma an yi wani makamacinsa wato kun gane decentralization ana son a yi ta dai tun wato a in kun mm-hmm. duba yawanci eh, eh, lokacin bare ma ai sai da aka yi zaben konsaye amma daga baya kuma konsayen ba a girka su ba aka rushe shi a fevrier 99 zama da sat fevriye don kenan wannan abu da ma wato tahiya ce wadda take tahiya ana ana yi ana kyautata ana yi ana kyautata to ita ce yanzu an Nafkin eh, ta kawo cewal ya kamata a yi kasahin kuɗi wanda ya zamana ya haɗa wato tsarin shi da tahiyar da shi tare da 'yan karkara gaba ɗaya. Mhm. 'yan karkara gaba ɗaya lalle ana ce ce da wuya a ce mutum dubu wanda suke cikin unguwa wadda sun zo sun yi abin nan amma ana iya a yi wakilai yanda wakilan nan na cikin ƙauye za su zo su tantamna su yi tsari kuma a wajen mata su ma a janyen su eh wajen matasa su ma a janyen su ya kasance saboda mi saboda ba iya samun tattalin arziki in ba aiki da waɗannan mutane ba kenan a haka dole a janye su a janye hankalin su kaɗan kaɗan ana shawara da su har su gane abin da ake nihi eh za su yi amfani sosai menene amfani da za su yi saboda karkar su misali kamar da na ba da cewa dazu in gidan likita ne za a yi inda babu likita aka yi likita kaga ai duka yawanci sa samu amfani a gurin to in kamar babu rijiya aka yi rijiya kaga karo su ce dan saboda babban matsalar wato mutanen ƙauye shine rishin eh, wato ana nihin gurin samun shan ruwa gurin shan magani gurin shan magani da kuma makaranta wayannan abubuwan aka samu aka abin in so kuma sai a nemi wani abu daban misali cewa kawa lantarki eh misali a ce wal domin dai kyautata jin daɗin zama rayuwarsu haka eh, to bari dawo kan wakilin rutabo ko gwamnati tana halarta wajen tafiyar da harkokin wato gundumomi ta kaka kuma ta wace hanya malam ilyasu eh kamar yadda ka tambaya gwamnati tana halarta doka ce aka doka a cikin tsarin kundin mulkin kasanmu na Nijar mhm. constitution an hiddo wannan abin na abin ga kenan an ce ma gundumomi. kuna da incin ku yi aiki kasalin ku eh, da kuke abin ga amma harka wannan sabon salon gwamnati bata cila sama gundu eh, bata cila sama kowane komini bata ce ta yi a'a yare ne hmm. mayar ne da mutanen da su da suke aiki su ne ke taruwa su diba su gani a ah, wannan abin ai mun ga unhwane shi wuri kaza da aka yi shi to mu ma za mu yi shi sai mu yi taro sai su yi taro sai ai abin da ake cema deliberation sai a ɗauki niyya daga shekara ta yau wannan da take kama mun yi niyyar za mu tafiya da wannan sabon salon na tsarin kuɗi da ake mhm. yi na abin na ƙasa mm. gwamnati bata hana ba yanzu ma ana na ana cece kuce bisa ga yaya ne za a yi shi zama duka duka gaba ɗaya mm. duka komin ɗin da ke da kwai Nijar gaba ɗaya sun shiga cikin wannan tsari don saboda wanda sun ka yi shi an ga amfanin shi kenan gwamnati kuma yana tahiya ta wannan abu ta kuɗi da yake badawa kamar bancin wannan ce maka ana samun ta karo da sauransu mm. akwai kuɗi da wanda mai sama da doka ta tilasta ma gwamnati da gwamnati ya zuba ma wannan eh, komin ɗin don saboda su ta abu kuma akwai ma'aikata da doka ta ce gwamnati ta basu don sabida aiki ne wanda yana bukatar ƙwararre shi kuma idan babu ƙwararri aiki bai yi ko da kun samu kuɗin ya aiki in ba ku yi aikin ba bai yi kenan eh, doka ta ce ma gwamnati ta kula ta wannan fannin ta ba su abu kaga kwanaki an yi abin da ake ce ma eh, ceremony ta kama an yi wani babban biki mhm. wanda ake miƙa ma eh, komin din sandar ta yadda mulki na abin a cikin abin da an ka ba shi ƙarhi aka ce za su kula da haraka ilimi za su kula da harka kiwo da noma za su kula da harka eh, tahiyar da harkar mahalli mm. da kuma harkar ruwa mm. da harkar ruwa su ne wanda an ce an ba su izinin su abin amma kamar yadda kwatanta maka wato su rage ma dai gwamnati eh, nauyin aiki sosai eh su rage ma gwamnati nauyin aiki tunda in ka doka duka aiki a nan ne yake amma ba abin ga ba ba da aikin ba mai ba da kayan aikin mm, shine babban kalubala da ke gabanmu da mu da gwamnati ba ka ce ba wani ka tai gona ka yi noma aka ba wani kayan noman da zai a noma Inda mm. in ya je duk karin shi taya ne zai yi tsaye shi cire in ka ba shi abin noma sai ya maka hili da yawa kuma ka samu abincin da zaka haka to bari da wajen alimaman game da gundumomin da ke haƙo albarkatun karkashin ƙasa na yankunan su yaya suke amfana da waɗannan ayyuka masu kawo kuɗin shiga a wajen nasu eh kasan kaman shi wato ke wanda ake cewa eh, participative mm. wato uh, kasafin kuɗi wanda akwai hannun jama'a ciki tsamo-tsamo a ciki saboda mi saboda don rayuwar wato karkararsu kawai dai wani a kashe ne kuma a kasa a tsari ne ana yi yin shi ne eh, don saboda su masu tattaro kuɗin suna kawowa suna ba meri ya kace sun samu amfanin tattarawar da suke yi kuma wato sun ga a hili wato ko sun gani a ƙasa cewar ga abin da aka yi. Mhm. Eh kenan babu wato sai yarda ta ƙara ƙarfi a tsakaninsu. Amma wannan abu da yake faɗi ina shi eh, in aka ce za a yi shi gaba ɗaya ƙasa wani mai wa ne sa ka matsala. Eh, kenan kai ba ni ba ina goyon baya haka eh, ƙwarai kuwa. abu ne mai kyau na'am inda wato ina da ina da wata sanda za ta ce a aikata da tun sai ce a aikata na'am amma kwarai ko wani abu ne mai kyau saboda ni da ma wato ayyukan da muka yi a lokacin nan mu irin wannan ne muka yi amma bai kai bai wannan na su wanda suka tado daga 2009 eh, mm. na su wanda suka biyo tara ni na ce wannan abu ne wanda yake yayi kyau sosai inda hali ma a ƙara yawan gundumomin da suke wannan aiki eh ko a yi shi cikin kasa gaba daya mm. shi kuma kafin a yi cikin kasa gaba daya dole sai mahakunta sun yarda mm. su kuma wato inda suna son wato kamar yadda ake hudi suna son 'yan ƙasa sosai sosai don 'yan ƙasa suke nan don 'yan ƙasa suke wato suke suke rikin wannan mukamin da ba wani tambaya kawai amince za su yi amma wata da za a samu shine ƙasashen wanda wanda za su kula eh su ba da gudunmuwa yanda dan saboda akwai dan nauyi kaɗan fiye da na da saboda kamar yadda na faɗi tara mutane eh, kowanne ka gani sai an bashi dan abin da zai shiga mota ya je ya dawo da dan abin da zai ci ya sha kenan akwai dan canji kaɗan kamar bisa abin da aka saba yi to akan haka wato amma inda gwamnati ta yarda wannan abu ne wanda yake zai yi wa amfani sosai saboda mi saboda duk masu wasu wani sata ma ko a cikin kwamini sai su wasa hmm. duk masu wani kin biya jan gani a kenan sata ma ba a nan ah, birane sai su wasa ma yoda kai kenan ma ko a yankuna a kauye ma ana yin ta ka gane ko amma ita in aka ce wannan komi tata ta yake hmm. a hili yake hmm, kowa ya eh, gani kowa ya shaida ya gani shaida to ka san da ma shi wani gamin eh akan wajen bidje akan wani abun abin da ke kasuwa yana jika sai a zo a saida wa misali ko gwamnati ko kuma meri ko abin da a saida mata wato jika biyu ko jika uku kaga mutanen gari suna gani bisa da ba mm. saboda su suna zuwa suna saya a jika ka gani ban zaka ce musu ai jika uku yake siyar da eh, saboda mi saboda idan su yana kan abun eh kuma kullum suna zuwa kasuwa suna saye kenan ka gani wato in ya kasance ana samun haka to ruwan da aka tara wato kudin da aka tara dan a aikata abun insha Allahu za a yi shi ne cikin daidai Ba biye yawa ba biye rage saboda dama za su gani a ƙasa za su gani eh, a ƙasa ah. kuma duk abin da aka tattara tare da su aka tattara sun san kudin kaya sun san kudin aiki kuma an gaya musu kuma tare da su a kenan kowanne da zuciya ɗaya zai tsaya aiki Eh, in ka zo larwai ne za ka tsaya kai larwai da zuciya ɗaya. Babu ha'inci a ciki. To bari mu tsaya eh. ta a wajen naku a shekara ta dubu da hudu ta kasance wato farkon tsarin sakin mara ga yankuna na Nijar tare da kafa wato tsarin demokradiyya na ba wato waɗannan yankuna ta yadda harkokin nasu. To a dunkula an ka a yaya ne aka kasa eh, su waɗannan yankuna na Nijar. Wato yankuna an ce kowace gunduma. Eh, wato tana da 'yancin a maida ta kwamin mm. shi ne aka yi bayan haka nan kuma kowace jiha yanzu eh, kamar a dunkule kwamin nawa ke da kwai kwamin yanzu sun kai 270 biyu da saba'in da yan kai mm. saboda mi saboda wato an yi da 265 biyu da sittin da biyar ne aka zo aka yi wato aka ƙara wasu na'am eh misali su torodi su abin nan na'am malam Ilyasu yana so ya dan kara a mi zaka kara kan wannan tambaya waɗannan da ya gai guda ce an kara ita mm. ce ta makulandi dan sabida an ga su idan an ka gama su da duka jama'a ba su samun su akwai wuya su samu abu sai aka ce mm. to da yake su yan kaɗan ne za a yi musu za a kara musu komin dan sabida su samu abin su ma inda za su dora Eh, zama za su ɗora nasu shugabanci amma waɗancan 265 ne da yanzu sai an haƙara sai suka zan 266 mm. su ne abin waɗanda ake ce ma komin urban energy su wajen no 56 suke ina 56 ne 56 mm, mm. yanzu waɗancan sauran duka su ne ake ce ma komin rural da sauran to barin tsagare ka a wannan lokaci ne aka fara gwajin irin wannan tsari na farko a Nijar kuma waɗannan gundumomi ne wannan tsari ya shafa akwai birnin mai ne ko a ya mai ne aka fara a birnin mai har yanzu bai shiga wannan tsarin ba kamar dai yanda ake yanda ni Sulumer ya kwatanta menene mm. wannan kasalin kudin da ake cima Birji Participant mm-hmm. mai har yanzu ba su fara ba amma mm-hmm. akwai komin waɗanda suka fara da eh, da tallahin abin da ake cema zez da kungiya mai zaman kanta da ake cema rotab da kungiya mai zaman kanta da ake cema alternative su ne wanda suka mu a namu bangare na abin na rotab mun san mun abin mun rikai komin din da ake cema wallalewa walalewa mun rikai komin din da ake cema shatamari mhm. mun rikai komin din eh, gote yanzu haka muna nan ga rakiya komin guda goma su ne akwai komin ɗin gudumariya akwai komin din menin sorwa akwai komin ɗin sanam akwai komin ɗin simiri akwai komin din filenge akwai komin ɗin turudi akwai komin din kolo akwai komin din eh, karma akwai komin ɗin simiri hmm. yanzu su ne waɗanda muke nan muna abin muna rakiya akwai kumin ɗin arlit akwai kumin ɗin ingal don su ne wanda muke nan muna rakiya ta abin gata rakiya ka ta wani fanni kuke rakiyar su eh, na harko dai mun zaɓi mutane ne a wajen wannan abin muka ba su horo saboda abu ne wanda yana son horo yanda za a tafiyar da abin ya ne za a tafiyar da shi na biyu kuma abu ne wanda yake buƙata kuɗi don muna da eh, masu hannu da shuni da suke taimaka tallafa mu don saboda kamar yadda shi monsieur le maire ce tara mutane dole sai ka nemi musu abinci sai ka ba su kuɗin mota sai ka ba su wurin kwana mhm. kuma wasu ayyuka dole sai ka zuba kuɗi don saboda a samu a yi shi don ta wannan kama waɗannan komin ɗin ce saura eh, osiwa ta bada kuɗi saura oxfam ta bada kuɗi saura sused ta bada kuɗi saura inikiri ta bada kuɗi don saboda mu rike su ta abin ga ta wannan fannin mm. kaji don ka tallahin da muke ba su akwai kuma wasu komin da na gaje iz tana nan tana abin tana ba su horo don sabida su ma su su abin su amfana da wannan da wannan tsari na abin ga to bari mm, wace irin matsala ce babban matsala ita ce da ce muku <laughs> eh. mahukumtar sabar talakawan su tahiyar da harkokin su kamar yadda su kamar da suka saka kamar yadda suka to ai na ga kawai cuɗani in cuɗe ka ne ko eh to amma ka san wato wanda yake nadawa ya ce ni ne mm. na nadawa ne kai ne wakili guri kaza kai ne wakili guri kaza kai radda aka ce a ba shi ba zai naɗa hmm. ka gani akwai matsala to ko na gambu ne karkar eh, ya rubuce ya buga kusa saboda eh ka <laughs> gani radda aka ce radda aka ce yanzu misali in ya kasance wato su mutanen karkara su za su nemo kuɗinsu su su za su tahiyar da aikin su da kansu da yarda su da wa shugaban su shi mayar su suka hmm. zabe shi hmm. kuma sun yarda da shi kuma suna kawowa akan kan su hakokin da ya kamata a kawo dan a yi aiki kuma aiki na tafiya da kyau yau ita sai gan hukumar take can bisa ami take kenan zama kaman tashi tashi tashi kenan dole dai ta san yadda za a yi ita ma ta amfana to ka gani sai ga ana sa ah. tarnaki ai shine aka fara ma tun lokacin 2014 ma da aka yi abin eh. ka gani ai tarnaki ake sawa to irin wannan su da su da su ko da suka kama maka kamar da yace wannan yace siyasa hmm. wanda suka kama ma kaci So suke kasance ka rika tahiyar da abubuwan yadda su suke so hmm. madalla ba yanda zai amfani ba misali hmm. ba yanda zai amfani ba yan karkara kaji babban matsalar kenan yadda za mutane za su gane su san wa'annan su suka ɗauke ka kuma abin da suke so shi za ka yi mm. kaga kana da matsala tare da yan karkara ka ji ah, matsala kenan ah, eh, saboda na farko kenan dai matsala da siyasa ce take kawo ta. ko rashin fahimta eh, a ah, siyasa ce mm. siyasa ce amma ina nihin kace siyasa wato siyasa wato ka san dama ita kashi biyu ce mm. akwai wanda yan adawa akwai wanda suke da iko to masu mulki ba su so a biya gare su saboda mi saboda ko da yake ba ba karkaran nan tana hannun wani mm. to sai ka gani ana neman ana tankwasa ana danna hannun nashi ne mm. aikata to wannan kan sa eh wakan sa shi ko shi ya ratse ko kuma sai ga wa'ancan ga ah, wa'ancan sun yi mini kariya mm. gare da wannan wato talaka mutanen ƙasa mutanen karkara wanda suke tare da ni ba sai gyara mini komi amma wancan sai gani su ke hwadi saboda ma suke kirfan hannun su yake to kuma su kuma bangaren eh, da ina ganin kirfan buwan ka hannun su yake <laughs> to tun da yake eh, hannun su eh. ka gani wato sai ke kiyayewa eh shi da su. Misali mai su ma ai bangaren kawai dawa ɗin za su ta kokarin ko da an yi aiki mai kyau za su ce ba a yi mai kyau. Yau kana ce maka <laughs> dubu biyu da hudu da aka aka aza. Ka gani ai ƴan ƙasa in ka tambaye su. Lallai akwai inda aka yi aiki mai kyau. Mm. Kuma akwai inda aka yi aiki ba mai kyau ba. Kuma amma wato tankwasar tasu takan sa abin saboda su sun saba da haka ne saboda mi saboda administrator da ligigar suka zo daga can zaka ji ministan kincin kasa ya ce ma ai ka je kai kaza ko ayi kaza ko ayi kaza sai ya kasance ka zama kawai dan aike ne kai hmm. to su kuma mutanen karkarar ga abin da suke so sai musu to wannan wannan zaka bi misali lokacin akwai akwai matsala da aka zo aka ce an yi decentralization decentralization da aka yi ai an yi ta ne saboda na farko Eh, eh, 'yan tawaye sun danna a hita mm. na biyu 'yan ƙasa kuma suna so a hita an yi mm. zanga-zanga abin kenan ka gani ba da da son iko ba ne ya ce mm. kamar yanzu nasarar da ya shiri da kasar ai shi kanshi sai da aka tilasa masa ya shiri ba a saransa ba to haka wayanda suke iko a yanzu ko da suke aiko za su yi aiki iko gobe mai yiwa ne in ba san halin bai sauya ba sai gani kullum ana kawowa wato hanyar da wato talakawa ba za su ci amfanin ikon da ake musu ba kenan dai za a tsaya gidan jiya noman goji. a ah, wai niyyar su kenan sai an tilasa sai an tilasa <laughs> eh, sai an tashi an yi zanga zanga an yi abin da tukuna wannan abin da yake faɗi eh, aiwatar da shi aiwatar da shi gaba da shi kasa matsa kan eh, wato ya da na biyu kuma masu taimaka wannan ka san kasashen waje idan suna wato sanin su ko a bayyana musu abu yayi su gane su aiki da shi ya hi na na na na kasa na cin gida hmm. saboda mahukunta ba su so ya kasance wato wani jagwalgwalen da yake ake yi ya huta waje mm. kenan kan haka in ya kasance akwai baƙi wanda wato za su kawo gudunmuwa paternal development mm. za su kawo gudunmuwa wadda za a aiki to riga mu sai ga suna ɗare ɗari suna jan baya saboda mi saboda kal a kasa wasu a nan kenan wannan abu sawar shi yana da wuya dan yanzu ka lissafa a cikin shekara biyar zuwa shekara takwas ka gani kwamitin da aka samu a cikin 265 da kenan ba a samu ba ko ɗari ma. Waɗanda dai suke ta yadda suke wanda za su tayar su yana lissafin da ya yi duka ba su yi ba ashirin ko talatin. To bari mu gani kamun a ce to an samu wanda za su tayar da eh, eh, eh, bari tsata da ku kan ya ne wato ake rarraba kasafin kuɗi a cikin ayyukan da ake lalle dole sai an kashe kuɗi kansu. Eh shi ne aka ce duk ayyukan da za a yi a shekara. Mm. A kowace unguwa a kowace wato gari ko na gari. Mm-hmm. wanda suke cikin gundumal eh sai an san abin da suke so na ɗaya abin da suke so na biyu abin da suke so na uku wato wanda kuke so na farko a muku su ce kaza misali kamar da na hudu a ce a mu makaranta ita ce da daya mm. a ce in na biyu fa sai ku ci a rijiya saboda rijiya da ja muna da rijiya guda amma da yake mutane sun karu muna so a yi ta biyu da sauransu eh, ta na uku a magani misali to akan haka sai a je a cikin birji a sa mm. in kudin ya haɗu wanda ake kudin ya kamata a yi wa'annan ukun me kamata a samu a ce an samu kuɗi mai kama kaza hmm. to yawan kuɗin nan in ya samu kenan kai a kan da talaka suka tattara kuɗinsu kuma kai wato da kake gudanar da su ka ya kasance aikin a kasa yin shi in ba ka yi shi ba wato sai ka samu dalilai masu ƙarfi yadda gobe in ka zo ka tsaya ka ce ni ne wato wakilinku su ce mun yarda mun bika. Eh, to an sha ganin wato eh, al'ummomi suna cewa mutanen da suka zaba ba son su ahidda sun sallame su eh to akwai matsala to ai akwai matsala kenan kenan haka saboda shi shi wannan wato su lokacin da suka sa kansu ai ka gani bayan sun ce ma a hudda su sai gani gwamnati bata hudda su ba misali hmm. na hudda ne to ai kashi ko kuma a'a wato konsayen wanda ya kamata su goyi bayan jama'al da suka ce musa su zai gani sun ki koya su sun yi hmm. gaban kansu to amma wannan tsarin da yake faɗi tsarin yanda in ya kasance wato shi magajin garin ya yi ba daidai ba to insha Allah shi ya kare kenan daga lokacin nan mm. saboda mi saboda wato duk kwansayin da suke nan eh, za su tayar da jama'a tunda tare da su aka yi komi tare da su aka yi ba boye musu ba komi mm. ka gani kenan akan haka sun san abin da ya kamata a yi sun san abin da bai kamata ba a yi to bari shi dai abin shi dai abin kumya to shi da kashi ma zai ce kai lallai dai na yi abin kumya ina neman ku gafara yanzu na janye a sa wani ya ci gaba da aiki kawai da ya ce tabar mu kuya da hauka madalla to <laughs> ko ba ta ne zama da hauka amma <laughs> eh wato in mutum mai imani ne eh. in ka san kai kuskure ai hanya biyu ce ko ka ce kai kuskure ka amince ka nemi gafara mm. kana so ka ci gaba da aikin in sun yarda su barka kai in kuma ba su yarda ba su ce a ai mu dama kamu ta daya mun kyale mu ce ko ba yanzu kamu ta biyu yanzu mun ma mun to bari da ka wakilin Rutaba mala Ilyasu eh, Abubakar ya ya shin talaka suna sanar da suke zuba kuɗi na halartar waɗannan kuɗaɗe na ta da harkokin su wato ta hanyar eh, haraji da suke bada suna sanar da wannan kamar in za a wannan tsari bancin shi eh, meri sun taru sun ɗauki wannan ƙudurin da zai shiga sai an shiga an yin mutane waye kai to wannan sabon salon da za a yi danku ne za a yi kenan in za a yi danku ku kuma ya kamata ku kawo ku gudunmawa da yadda za a tafiyar da shi kenan kai ka zo ka ce rijiya ce kake so wani ya ce likita yake so wani ya ce a eh, lakwal yake so wani ya ce a hanya ce suke so to ai kun san dai wannan abin da za a yi kuɗi ne ya kamata a tara a yi su mm. ina za a samun kuɗin na harkon fara inda za a neman kuɗin ku ne za ku abu tunda kamar haraka abu ko da masu hannu da shuni in suna son su ba ku sai to sai kun kawo naku yan zuwa ko kaka take mm. an sa ciki mm. don kenan in su talaka suka ce suna buƙatar kaza suna buƙatar kaza suna buƙatar kaza to kazan nan kaza ya kama to kenan mu ga namu gudunmawa ga abin da mun kai karhi shine zan bada yanzu abin da ya saura sai a nemo wajen wani sai abin in aka zo aka mm-hmm. tara su suka yi tsari suka ce ga kaza ga kaza ga kaza kenan tun da suka yi tsari suka ce ga kaza ga kaza su ma sai su abu kamar yadda a gargajiyance ana aure ko mm. samari da 'yan mata samari sai a taru a ce to auren nan ya kamata a ce mutum kaza za su zuwa kenan abinci na kaza kamata a sai ruwan sha na kaza kamata a sai kama amarya mota kaza kamata a sa essence kaza kamata a sa to ina za a samu kenan ku ne abokan ango da yan uwan ango za ku mm-hmm. tarbace dan saboda a tanadi wannan abu idan ba ku tanada ba kun san ranar nan kumya za ku yi mm. tunda ba wani da zai kada wani wuri ba ko da wani zai ba ku taimako dai ya kamata a ce ku mm. kun yi tsarin ku wanda daidai ruwa daidai tsaki in abu ya shigo to wannan ƙari ne shigo ƙari bakin daɗi bakin daɗi mm. amma in kuna son ku yi ta kumya sai kun garje bakin yanda kuka yi yi shi zama kun tattara kuɗi kuma an yi shi haka mm-hmm. to idan babu wato tallafin gwamnati ganin ka irin karɓar haraji yana isa wato ita gunduma misali ta tayar da harkokinta. Mm. kamar shi wannan tsari yadda kuka ji mayar ya ce kayan a hwara shi sai an dibi kasayin kuɗi na shekara uku baya duk shekara nawa ne wannan komin ɗin ta samu ta tara in an sai a gaggama sai a kasa kashi uku sai a ga abin da an samu sai a ce to eh lalle shekara uku na bin juna muna samun kaza kenan ko bana muna iya samun kaza hmm. ba abu ne wanda za ku zo ku ɗauki abun da ya ƙarfin ku abin da kun ka hi an yi dai hasashe wala abin kuka hi ƙarfi shine kuke doka ku ce za ku yin kaza ta haka nan ne ake wannan kasarin kuɗin ba zuwa ne za ku yi ku ce abin da ake sa ake tambayar duk matsalolin ku ku gai akwai masu hannu da shuni da ke zuwa wasu ce su ta fannin ruwa suke iya taimaka wasu ce su ta fannin kiwon lahiya wasu ce ta fannin noma wasu ce kenan idan da ja kun san menene bukatar talakan da waɗannan mutanen sun haɗo muku shikenan ɗauka ɗin a wuri kaza mutanen gari kaza sun ce bukatar su rija to mu za mu yi musu famfo to shikenan ku je wuri kaza ba irin da ba da mutum zai zo kama mai hannu da shuni zai zo ya ce yana son shi muku abu sai mayar shi tsaya shi kalla kai yan gari kaza ba su zaɓe na ina da matsala da alhaji da auri kaza mm. ina da matsala da dattijo da auri kaza kenan ba a kai wajen shi ko da waɗanga da sun ka zaɓe ni suna da abin yayi yawa sai dai a tai a ƙare musu amma in ya zanta wannan tsarin ne kenan ka gani da ma abu ya haɗo da kwansaye da kowa da kowa ya san buƙatar wuri kaza kenan wannan abin da ya haɗo wuri kaza za a kai shi mm. sun ji daɗi kuma kun ji daɗi kuma ka ta wannan fanni sai a ƙara mu demokarasi a ƙarhi a ƙauye tunda a yau talaka dibin yake demokrasi har kaɗan takarda ce shi bai ga unhwanin da ake samu a cikin demokrasi me yasa kullum yanzu in kana jin ana hira har maye mayan masana namu na Niger intellectual kana jin suna zancen gara ikon kunce da na abin 'yan siyasa ba su ba da eh, mizani ba su ba da abin ga sakamako misali na kware ba mm. shi ne sa yanzu mutane suke zancen waɗanda suka wuce tunda. da mm. da siyasa ta alhali ko siyasa ce kamata ta yi tsari wanda talaka ke sanin da shi ake yi dan shi ne ake yi don saboda a taida da tahiyyar mulki na yau Amma kan shi aka ce kwattuna da bana bara bai ji daɗin bana ba kenan tuni da wannan tsohon waɗanda suka yi mulkin a da don ya zan ayo mu a demokratance da aka bamu demokrasi ba mu tsaya mu kai aiki daidai yadda kamata a yi don saboda a ta demokrati kuma in mu kai haka nan ba mu talaka mu adalci ba mu da suka zuba kuɗi muka je muka yi karatu muka dawo ba adalci. To monsieur Lumer eh, eh, an san da wato idan gunduma haka ba ta da karfin karɓar haraji shin ba ka ganin matsala ce ko kuma rashin kishi ne na 'yan ƙasa eh, idan ana neman a rika karɓar haraji ga talakawa kana ji wannan ai an dai an yi wannan kasafin na kuɗi kamar yadda ake yin shi birje participative mm. babu wannan ai saboda me saboda su za su ce muna son kaza mm. to kuna son kaza eh to yanzu kaza ga kaza kuɗin shi kaza ku kuma misali kamar zai bada na mutum dubu ka gani in cikin village cikin wato cikin garin akwai mutum dubu to aka ce mishi abin misali miliyan biyu yake a ce kowa ya jika biyu a shekara mm. ka gani ai da gudu za yi saboda su suka ce suna son a yi musu abu kara ce za su yi ko kuma dai kawai a matsayin haraji ne za su rika a sunan haraji da ma a dama da sunan haraji ne <laughs> hanya bi ce ai ita mary yanzu kai eh, ko baka biyan haraji a mary in ka eh. je ka ce mary eh, ina lalle na gane aikin ko yana da kyau amma ga gudunmuwa ta na ku ta eh, miliyan kaza mm. miliyan miliyan hamsa za ta yi mm. ka gane ko saboda mi saboda hanci ba ta hanci ne. na'am saboda gunduma kana iya cewa a ni ina so a je a yi makaranta a guri kaza. Na'am. A ce to kudin makaranta kaza yake. Na'am. Saboda mu bidje mu wato eh, kasayin kudin mu baya ba mu dama mu yi eh, gidan karatu goma a cikin gunduma. Amma muna iya yin biyar. to kai ka ce kana so a yi guda a guri kaza mu mhm. kuma a wannan shekarar musa a cikin kasayin ba za mu yi ta eh sai dai musa ta sai nan da shekara biyar misali to ka gani kenan eh ka kawo kudin ai kaga sai a je a yi maka ba ba matsala ba kai ba za a wadalle mutanen garin za a mutanen kai za amma amma za a ce kai kai kai ka ba da gudunmuwa aka yi wannan aiki mhm. saboda akwai abubuwan da wato ba misali aka ce to an yi dabi mutumin ya tashi miliyan takwas an je an yi ka ba da miliyan takwas an je an yi to ai ka san akwai wasu abubuwan da su ba sa su cikin lissafi mm-hmm. shine wato wanda za a je a duba yanda mar zai je abin nan yanda zai kwashi mutane da sauransu wannan shi ma duka ai kuɗi ne to amma dai wato gudunmar da ka bada ta yi aiki saboda ka ce ana so a yi kalas a guri kaza an je an yi kalas kuwa. To madalla. Malam Ilyasu. a takaice abin da zan ce zan ƙara tabbatarwa da mutane. Mm-hmm. Wato duk aikin da za a yi ya kasance su san daga wajen su zai hoto ta hanyar cewal ko jangali ko kuma ta hanyar cewar gudunwa ga mm. masu ashi bayan haka nan kuma aka ce kasashen waje za su kawo nasu taimako saboda su ne karfin abin da gaya maka saboda in ka ce wato za ka tsaya babu kasashen a waje da kyar zai zai zai kargo abin baya wa baya kargo saboda inda abin wato saboda mi saboda kamar da aka hodi maka dazu ne duk yawanci wanda suka yi iko ba su tsaya su yi iko dan talakawa cikin adalci ke matsalar shi ka matsalar matsayin dai wato dama baka yi bane dan ka kwakwashe dukiyar jama'a Eh, ka tattara ko kai ta wani guri ko kuma ka yi gine-gine da su a cikin ƙasa. Tun da kun ka taɓo wannan batu na rib da ciki bari dawo kan wato Mala Ilyasu an san wato akwai kungiyoyi da dama kamar irin wannan ƙungiya taku da suke kokarin ganin wato ba a yi rib da ta ciki ba da wato arzikin kasa Shin game da waɗannan kuɗaɗe da talaka suke zuba domin tayar da harkokin yankunan su shin waɗannan matakai ne kuke ganin za ku iya samar ma waɗannan al'ummomi domin su sa ido takamaimai kan wato yadda kuɗinsu za su hita da yadda za su shigowa kada wani ya tai da su a ciwukan eh, cin hanci da rashawa hmm. matsalar ta cin hanci da rashawa don shi ne an ka hiddo wannan salon na birje participative saboda shi talaka tare da shi ne an kai taro shi ne ce bukatar shi kaza ya san nawa ne an ka samu a shekara da shi an kai tsari yana da izinin lokaci zuwa lokaci ya zo ya tambaya nawa sun ka shigo aiki kaza da za a yi wuri kaza yana da izinin tun da ya san menene an ce za a karsa wuri kaza lokaci kaza za a yi sai ya ya gani an ce kalas miliyan biyar ta kama kai kalas ɗin miliyan biyar bai kamata ba a ce an kawo buhun siman guda a sa abin ga buret shidda ko takwas mm. cika ko saboda an yi ne ke sa ta zo ta taushe yara mm. <laughs> kwana biyu ko kenan sai ya yi tsaye ya kalla ya gani in ka so kasa abu ya ga ka ɗauko buhun sima ka sa buret takwas sai ya ce malam tsaida mm. wannan bai daidai ba ko kuma yana iya zuwa ce kai mu magajin gari ku kuma kwansila da muka zaɓe ku an ce za a mu karsa wuri kaza mu a gidajen ma muna gina ga da tsarin gina yake mm. amma wanga da kuka ba kwantaragi ga can abin da yake ce yana mu kenan a tsaida shi kenan lalle da lalle shi wannan tsari yana sa talaka ya yarda da iko yana sa talaka ya gane menene ta da iko kuma yana sa talakai ya zuba duke shi har ya ba da rayo shi don saboda bunƙasa kunduma shi bunƙasa ƙasa shi idan na fahimce ka kenan in dai an cuta ma talaka shi da aka cuce shi ko tun da dai tare da shi an ka tsara komai kuma yana da izini ya ta sa ido ya bi sau da ƙafa ya gami aka yi nawa ya sun ka shigo nawa an ka kashe kashin nan da an kai kashin gaskiya ne an kai koko irin na na gambu ne an kai wani kira gare ku kan ganin lalle talakawa a yankuna a karkara sun amfana da wannan kudade nasu na tafiyar da harkokin su a wannan lokaci wannan wato decentralization kin da aka yi wato ba gundumomi yanci ta illa ce ko riba ce riba ce ba karama ba hmm. amma ya kasance a kai a tafiyar da wannan tsari na cewar kasafin kuɗi wato 'yan karkara su yi mhm. da kanshi kuma su bi da kansu su a yi da su tare a yi da su tare in so a je har karshe kuma gwamnati ta amince cewar wannan eh, sabon tsari da ya zo ya kasance an same shi a ko'ina. Ita kuma gwamnati ko kuma ma'aikatan gwamnati su hudda kwaɗansu ya kasance su ba da dama su hudda kwaɗai kuma su hudda siyasa su hudda siyasa eh, in suka hudda kwaɗansu wato ya kasance abin da yake tattaruwa wato kudin da ake tara ya kasance an yi shi dan a ba jama'a biyan bukata in na wajen ruwa samun ruwan sha ne a falala in na samun makarantu ne in na kuma na aiki ne duk da suka ce suna so misali yanzu a ƙauye ne suka ce a so muke amin masai wato masai a cikin goma a cikin <laughs> kankararmu to ya an gama kuɗi kenan ya kamata a yi musu masan nan eh wato amma ya kasance shi ita gwamnati babu laihi tana da amfani saboda manyan-manyan aiki na cikin karkara babu laihi in ta ce za ta yi sai mutanen jama'a su ce sun yarda ta abu amma kan lura yanzu wannan tsarin da yake hodi sai ka gani wani gamu a cikin aikin da gwamnati za ta yi babu kowa saboda ma abu ne na na wani kwara mm. eh wani gamu hodi ba cikawa sai ka gani amma wannan nashi da yake hodi da an ce wato su talaka su suka tattaro kuɗin su suka tara za su yi aiki kuma tare da mayarkin da suka ɗauka mhm. eh aiki za ka gani kullum jama'a kama aikin samariya ne lokacin da aka yi samariya ah, mana lokaci ka gani yawanci eh mana masu ah, kawo kasar su je ka ga sosai da wannan tsari na samariya gani amma a cikin kuma yasa ma ba iya maido shi ba a cikin lokacin nan ma wai a cikin lokacin nan ma kana ji ko akwai kuma wanda suka yi eh, maja-maja mhm. eh a cikin lokacin nan ma saboda mi saboda wasu a cikin kan aikin saboda in an kawo motoci bagaje an zuba suna kowace talakawa ƙasa tana kawo laka to sai ka gani wasu eh a cikin wannan kin ma sai sun yi sa wata tayi kwana ta kai kwalli gidansu to Allah kyauta to wannan eh, sha'anin jama'a da wani ake sa a eh, sami yarda jama'a amma an jama'a sun yi takaici sun ce wannan abun dan kaza nake shi to sai gani kowanne ya sa niyya wato bai ya daukan ko anini eh ko taro eh, wato dan Na a'a na aiki na jama'a za to mun gode misali mara malam Ilyasu wanda akwai sako gare ka minti kalilan ne ya rage mana eh to sakon da gare ni shine gwamnati ta sa niyya ta ganin an tallafa ma kowace komin saboda a yau komin ɗin da suka zo wajen mu suka nemi tallahi mu kama musu ai wannan abin da yawa ne mai dan sabida ba mu da isasshen hali bakin wanda muka gaya muku nan su ne muka doka kenan kiran da nake na harko ne gwamnati ta ɗauki doka ta ce duka kowace komin ta shiga wannan tsari yanzu da ake yi a ba dole bane wanda ta ga dama ne take shiga in baka ga dama ba kuma kana nan zaman ka Tuma da masu sauraron studio Kalangu duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhara tamu yau da ta mai da hankali musamman kan harkokin kasafin kuɗin tafiyar da gunduma ko jiha ko yanki tare da haɗin kan al'umma wato suke dai tayar da harkokin nasu mun samu cikin bakin da muka gaito kun shi akwai ali mama eh, tsohon magajin gari kuma kusa a cikin harkokin siyasa sannan akwai malam iliyasu bubakar na kungiyar rotaba muna fata wannan shiri ya gamsar da ku sosai a madadin duka malaman da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri ne mama adan ke ce da ku a huta lafiya.